Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر المامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا shida ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1435 yayin da daidai da sha biyu ga watan bakwai sha uku ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu. Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tasiri a wannan masallaci na masjidu ahlul bait was sahaba a wannan unguwa ta ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna allah ta'ala ya zaunar da wannan gari lafiya don tsarki sunayensa a nan tamu allah ka zaunar mana da ita lafiya ga baki ɗaya don tsarkin sunayensa kafin nan akwai wasu bayan allah haka a wani malam abdulaziz ya yi da naira ɗari biyar yana buƙatar addu'a allah ya biya masa buƙatunsa na alheri sai wata baiwar Allah ta aiko da ainihin wato yadi shadda yadi goma ita ma tana buƙatar ainihin wato addu'a Allah mataukakin sarki ya saka mata da alheri eh shadda ne ko shadda yadi goma sai wani bawan Allah ko baiwar Allah na ukun ko ita ma ta aiko da a tamfaya biyu ya baya daya Allah ya saka mata da alheri sai wata baiwar Allah tana fama da matsalar hawan jini da kuma ɗanta yana fama da matsalar ainihin wato ciwon kunne ta aiko da naira dubu goma da kuma yarin shadda guda biyu ko sannan da kuma atamfa guda biyu Allah ya saka mata da alheri muna roƙon Allah ta'ala Allah ya tsare ta da lafiya abin da ya jarrabe ta da shi na lafiya Allah ya sa ta ta jarabawa sannan yaronta muna roƙon mata Allah Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya kawo mata ƙarshen ainihin wato matsala sai wannan wani bawan Allah ne ko wata baiwar Allah take ce cewa wai wani malami ya ba da addu'a ya ce a karanta salatul fati kafa ɗaya idan an karanta salatul fati kafa ɗaya sannan za a karanta laƙali ja'a kuma sau sittin da shida sannan za a karanta ya من بيده ملكوت كل شيء wa huwa ولا wa عليه alaihi to sai aka ce domin ji shi wannan malami yana cewa wannan yana maganin bom eh. saboda haka ko ni ma yana da wata addu'a da zan bayar maganin bom ai <laughs> babu kawai in ka in ka ɗan ce gashi nan gashi nan kai ka tsara kai da ko kuwa a nemo antibom su kwanci shi kenan shi ne kawai maganin shi wallahi ko kuma in ya tashi Allah ya sa kai ya tashi kana gurin shi kenan amma ni dai gaskiya ban sani ba na san al'amari na manyan malamai ulama'u sai a hankali kawai ni shawarar da zan ba ki yar wayancin ne kawai da kin an ce gabam nan kisa kai wallahi kake da Allah ya samu dace shi ma shi inda ya faɗi wannan da zai da an ce ga bom a guri lillahi da nisa kai zai ba zai tsaya ba wannan." ko kuwa Allah ya samu dace Allah ya samu dace bismillah muna cikin tafsirin suratu ali imrana من تهاجي آية تريد أرم إنده نظام كاش آية تريد أرم إنده بير أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما استكانوا والله يحب الصابرين الإمام ابن كثير يا كرن تفعل الله تعالى وكائن maimakon waka ayyin kamar yadda shi ainihin wato alaran ma ya karanta sannan sauran ƙwarra'u shi ne suka karanta ainihin wato waka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna kasirun fama wa hanu lima asabahum fi sabilillahi وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين شيني الإمام الشافعي يكي سوى وقرهم بذم القاف والقرق صحبة وما أمد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسور وقاتل بعده يمد وفتح الدم والكسر زولا أخي إمام الشافعي يكي سوى wannan aya da Allah ta'ala ya faɗa cewa wa ka'ayyin wato da ma'anar su da yawa min nabiyin aka samu daga cikin annabawan Allah qatala ma'ahu rabbiyuna kaseeru dan haka a wata qira'ar wa ka'ayyin min nabiyin qutila ma'ahu rabbiyuna kaseeru idan mun dauki wannan ainihin wato ruwayar wa ka'ayyin min nabiyin sau da yawa annabi nawa ne qatala ma'ahu rabbiyuna kaseeru sai zamanto wato shi annabin qatala yayi yaƙi. ma'ahu tare da shi akwai ribbiyuna kafirun jama'a masu ɗumbin yawa idan ko mun ɗauki qira'a na wa ka'ayyin min nabiyin sai ramanto so nawa ne aka samu daga cikin annabawa qutila ma'ahu ribbiyuna kasirun aka kashe dimbin mabiya dewa tattare da annabi da haka dukkan kowanne biyun ya inganta an samu annabawa da yawa sun yaƙi wato tattare da su akwai mabiya masu ɗimbin yawa an samu annabawa da yawa sun yi yaƙi an kashe ɗimbin mabiya masu yawa an yi wato a ƙarƙashin su wannan ka ainihin tana zuwa da ma'anar da yawa kamar yadda Allah ya ce mana wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi sau nawa ne Allah ya ajiye abu na wa'azi a sama amma ya murruna alaiha mutane sukan wuce ta kan wannan abun wahum anha mu'ridun sukan kau da kai ba ma sa ɗaukar izina da ibra a matsayin wannan abun wa'azi ne sannan Allah ta'ala sai ce mana faka ayyan min ƙaryatin garuruwa nawa nawa ne ma'ana suna da yawa a halakna muka hallaka wannan garin wahiya balima alhali mutanen garin suna azzalumai fahiya khawiyatun ala urusha lokacin da muka hallaka ta Allah ce tana rushi akan bakin jama'ta wa bi irin mu'attalatin wa qasrin mashi sannan Allah sai ce wa ka'ayyin min dabbatin la ta'amilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum abu nawa ne wanda yake taka doron ƙasar nan wanda baya iya ɗaukar arzikinsa Allah madaukakin sarki shi yake azurta su sannan ya azurta ku saboda huwa sami'ul alim shi Allah mai ji ne ya san duk wanda ya kira shi akan sa, sannan alim ya san kowa abin da ya roƙa a gurinsa sannan Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin min qaryatin so nawa ne garuruwa hi ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka wacce suka fi ƙarfi fiye da alƙaryar da suka fitar da kai daga garinka a halaknahum muka halakar da su fala nasira lahum lokacin da halakan mu ta zo musu babu wanda ya isa ainihin wato kawo musu ɗauki, in ji Allah madaukakin sarki sannan ya ce wa ka min qaryatin sau nawa aka samu wani gari a an amir rabbiha wa rusulihi suka yi taurin kai akan umarnin ubangijinta da manzannin da Allah ya turo Allah sai ce fa hasabana ha hisaban shadida wa azabna ha azaban nukura mu kuma sai muka ainihin wato yi mata hisabi mai tsanani sannan muka yi mata ainihin wato azaba azaba a barka ma shi yasa ibnu abbas da mujahid karkashin fadin Allah ta'ala da yace wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu na kaseerun suka ce shine jumu'un kaseer da haka in an ce rabbiyuna kasirun sai zamanto taron jama'a ainihin wato masu yawa ibn mas'ud yace idan an ce ar-rabbiyun sune al ulu dubban mutane kalbi yake cewa ar-rabbiyatu al-wahidatu al ala wato dubu goma sannan da haka yake cewa ar-rabbiyatu al-wahidatu shine ulf dubunnai hasan al-basri yake cewa وكأي من نبي قاتل معه ربيون ulamau. Sau nawa aka samu annabawa tattare da su wanda yake sun san fiqhu malamai ne suka yaƙi tare da ainihin wato annabawa wasu malamai suka ce humul atba'u war rabbaniyuna alwulatu sune mabiya idan an ce ar-rabbaniyuna sune ainihin wato shugabanni war rabbiyuna sune ar-ra'iyatu wa'inda ake ainihin wato kulawa da su din wasu malamai sukan ce wannan kalma ta ainihin wato wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna shine mansubun ila rabbi wa hum alladhina ya'buduna rabba sune wanda suke bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka mun dauki wannan kirawo'in guda biyu kamar yadda muka ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala wa ka'ayyin min nabiyyin qutila da wa'annan fassarorin da malamai suka yi fassara biyu ɗaya yana komawa zuwa ga jinginawa zuwa ga masu bauta ma Allah sannan yana komawa zuwa ga ainihin wato tantar dandazon jama'a masu yawa to duka wannan an samu an samu annabawa sun yi yaƙi tare da su akwai dandazon jama'a masu yawa an samu annabawa sun yaƙi tare da su akwai ainihin wato jama'ar da suke bauta ma Allah domin duk mutumin da shi da tarbiyya ta addini sai ya bauta ma Allah bauta ta gaskiya babu yadda za a yi idan jihadi ya zo na addinin musulunci ya iya sacrifice ɗin ran shi ya iya bayarwa shi yasa za mu ga a Qur'ani ji inda Allah ya ce yayi ciniki da masu imani sannan cinikin ya faɗa abu bi Allah yake siya inna Allah ishtara min almu'minina sayti anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sayi rayukan mu'minai sannan faɗawan cinikin zai biya da aljanna don haka dai tashi shi ya fiye su rayukansu da kuma dukiyarsu da haka sai ke yuqatiluna fi sabilillahi fa luna wa yuqtaluna za su tashi za su yaƙi saboda wannan addinin na Allah za su kashe su ma za a kashe su Allah sai ce wa'adan alai haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wannan alƙawari ne da Allah ya a cikin at-taura da injila da kuma Alƙur'ani. ya yi tambaya ya ce wa man aufa da ahadihi min Allah wane ne ya fa Allah cika alƙawari amsa shine babu da haka sai ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi da haka ku yi farin ciki da wannan cinikin da kuka yi da Allah wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabu wanda yake bai girma babba wa'annan mutanen Allah sai ya faɗi sifofin su yace at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi sai yace wa bashiril mu'minina da haka wa'annan alama ne na cewa wa'annan mutanen masu bautar Allah ne masu ainihin wato tarbiyya ne shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce rabbana innana sami'na munadiyan Allah mun ji wani mai kira ya zo yana kira shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna a zo ai imani mun kuma sai muka yi imani da Allah da haka rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله سيتي فاستجاب لهم ربهم Allah sai ya karɓa addu'ar da suka yi ce anni la uli'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa da haka ba yadda zan in zartar da aikin mai aiki a cikin ku mace ne ko namiji da haka na hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu sai ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim da haka wanda aka fitar da su daga gidajensu aka cutar da su akan tafarkin Allah suka kashe aka kashe su Allah ya rantsuwa yake la ukaffiranna anhum sayyi'ati wallahi sai na kankare musu aikin su mara kyau sannan wal udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sawaban min indillah wallahu indahu husnul sawab da haka Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi musu wannan alƙawari to wannan Allah ya kawo ne dan tunatarwa da kuma lallashi ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wani mabiyin annabi idan ka ga kuna tafiya akan tabarkin Allah an kashe wani kashe wani bai kamata ya karya maku gwiwa ba ku ga cewa yanzu ya kamata ku ja baya ku zura mu harkar addini ido saboda ku samu ku zauna lafiya daga lokacin da wannan ya sa ku kuke ganin ya kamata bari ku koma baya dan ku zauna lafiya to a cikin wannan lokacin ne Allah zai ce ala fil fitnati saqatu to kuma kun riga kun shiga ainihin wato fitina Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa muke faɗawa mutane cewa ba. su fa gane fa kashe mutum a kan tafarkin Allah ba fa kaskanci ba ne matsayi ne ba kowa Allah yake zaɓa bai ba wannan matsayi manyan mutane Allah yake karramawa da irin wannan matsayi yasa ba ma fata in Allah ya ƙaddara mana ba yadda zai amma ba ma fata in Allah zai ɗauki ranmu mu mutu salin alim so muke wani ya ga mun matsa mai zai tafi zai tura mu lahira kenan shi kuma idan mun tafi lahira sai mu tare man nashi gurin ai maganin ibnu kemiya ne lokacin da aka tsare shi a kurkuku wanda suka tsare shi a kurkuku bayan sun zo kawo masa ziyara ana ba shi haƙuri yake, a'a mu wallahi ba haƙuri ma kamata ku ba mu mu godiya za mu mu akan wanda da kuke mana saboda tsare wanda aka yi masa ta ba shi dama na ya samu ya yi kalwa dama ya ce in qataluni fa qataluni shahada in kun kashe ni in yi shahada idan kuma kun kore ni in je in yi siyaha a doron ƙasa in yada addinin Allah idan kuma kun kyale ni anan in yi kalwa shine yana da lokacin karatu da nazari da bincike wanda inda a waje yake bashi da lokacin da haka yi zauna yayi rubuce rubuce da yawa wanda duniyar musulunci take amfana da shi da ka sunna suka zo suke cewa kai hakuri yace a'a ai mu godiya za mu yi muku yace amma ina so in san nan muku da mu da kuka tsare da ku da kuke da damar kuka yi amfani kuka tsare mu ce musu falmautu jima'una. mutuwa za ta haɗa mu Ya ce sannan wal qabru yadummuna kabari zai tattaro mu sannan wal qiyamatu ta jima'una, qiyama za ta haɗa mu za mu je gaban Allah za mu tsaya ta haka duk wanda yake ganin an matsa mai in ka zo ka kashe wanda ka kashe fal ta jima'una. yanzu wanda suka je suka kashe malam Jafar suka kashe malam Albani suka kashe duk wanda za su kashe fal mautu tajma'uhum mutuwa za ta hada su sannan wal qabru yadummuhum kabari su ya tattaro su sannan alkiyama za ta tattaro su za a je gaban Allah za a tsaya a tun gidan ba guda ɗaya bane to shi yasa za mu ga cewa a cikin khulafa'ur rashiduna idan ba khulafa'ur rashidin in ba mutum ɗaya ba shine Abubakar duka sauran kowa kashe shi aka sai na umar kashe shi aka sai na usman kashe shi aka ali bin abi talib kashe shi aka hasan dan ali bin abi talib kashe shi aka husaini dan ali bin abi talib kashe shi aka abin ya dangaro ya zo malam jafar an kashe shi malam albani an kashe shi to nan gaba ma ba a san wa za a ci gaba da kashiya ba amma ina so in sanar da ku sunna ta Allah mutanen kirki sun riga sun san cewa akan tafarkin Allah komai zai iya samun su dan ga annabawa da mabiyansu abin ya same su mun karanto a baya Allah yana faɗa mai Yahudawa ce afa kullama ja'akum rasulun bima la ta'awa anfusakum istakbartu fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wani bangaren su tsare ta annabi wani bangaren su dauki matakin ainihin wato kashe shi da haka kashe mutum akan tafarkin Allah wannan wata karramawa ce da ainihin wato mutuntawa da Allah yake ma wasu bayi daga cikin ainihin wato bayansa wanda wannan yake nuna maka yake baka adireshi kullum a dukkan addinan da ake yi idan ba sunna kake ba billahi laji bige bige kake me yasa ba a yi a tashin malaman kowace kungiya aka yi sai malaman sunna ka je ka tambayi kanka ka je ka tambaye kanka me yasa ba a yi saboda haka wannan abun ba zai sa masu gaskiya su fasa gaskiyarsu ba dan dama Allah ya lallashe mu ya ce mana wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarduna min Allah ma la to Allah dai ya ba mu labari cewa so an samu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda qatala ma'ahu rabbiyuna kasirun ya yi yaƙi tare da shi akwai jama'a masu yawa wanda suke bauta ma Allah maɗaukakin sarki ko qutila ma'ahu rabbiyuna kasirun an kashe jama'a da yawa tattare da shi masu bauta ma Allah madaukakin sarki amma wannan abin bai sa ma wa hanu lima asabahum fi sabilillah bai sa sun yi rauni akan abin da ya same su na bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba shine fama wa hannu da ma'anan fama jabanu ba su ainihin wato yi ragwanci ba lima asabahum fi sabilillah wa ma da ufu anil jihadi ba su rauni ba akan jihadi bima na lahum min al-alami wa qatl al-asabi saboda abin da ya same su na raunin nuka a jikinsu da kuma kashi ainihin wato abokansu akan tafarkin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce wa ma za'ufu sannan wa mastakalu muqatil ya ce wa mastaslamu wa ma khada'u li aduwwi ba su ni kauya ba ba su kankan da kai ga ainihin wato makiyansu ba wa qala siddiq ya ce wa ma zallu duk dai ba su kaskantar ba a ta yake cewa ma tadarra'u abu ali yake cewa ma jabanu ولكنهم صبروا على wa ربهم وطاعه نبيهم وجهاد عدوهم sai dai sun yi haƙuri akan ainihin wato yin haƙuri da da'a ga Allah da kuma biyayya ga annabin da Allah madaukakin sarki ya tura musu da kuma ainihin wato yaƙi akan ainihin wato maƙiyansu Allah ta'ala ya ce wallahu yuhibbu sabirin kuma Allah ta'ala yana son mutane masu haƙuri akan tafarkinsa. shi fatan a cikin suratul anfal yake ce mana wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum shi yake wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi haƙuri lalle Allah yana tare da ainihin wato haƙuri Allah ta'ala ya samu sama ainihin wato haƙuri akan ainihin wato tabarkinsa shi ne ainihin wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da haka sai malamai suka ce fa alaikum ayyuhal muslimun an ta'tabiru da haka wajibi ne a ku ya ku musulmi ku lura bi ulaiikar rabbani da wa'annan ar nan da aka faɗa wa tasbiru kama sabaru ku yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri fa inna dinallahi addinin nan na Allah kwaya ne sannan wa sunnatuhu sannan sunnar Allah madaukakin sarki la ta tagayyar wa la ta tabaddal ba ta canzawa al'ummar da ke addini kafin mu Allah ya jarrabe ta jarrabawan sahabbai sun shiga haka duk wanda zai yi addini har kiyama ta tsaya sai Allah ya jarrabe shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda Allah ya fi jarrabawa da tsanani mafi girma dama su ne annaba Summal al sannan sai na kasa da su wajen imani sannan sai na kasa da su yace ana jarraba mutum gwargwadon yadda ya riko da addini fa in kana fi dinihi salaba in a cikin riko da addininsa akwai tsauri ya rike addinin gangan sai a ƙara masa wani jarraba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato faɗa Allah sai ce wa ma kana qawluhu wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana illa وأسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله تعالى يقول وما كان قولهم باوان أبو بني مغانا سوء إنن أنباوان هم بيا أنباوان إلا أن قالوا fati suna cewa ne rabbana ghfir lana na Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana sannan da wuce gona da irin mu fi amrina a cikin al'amarin mu wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da duga dugan mu akan addini wansurna alal qawmil na Allah ta'ala ka taimake mu akan mutane kafirai wannan magana da Allah yake wa ma kana qawluhum maganar su bata kasance ba illa an qalu fate suna cewa rabbana ghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zanubanmu shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi wallahi yanzu dole abin da ya wajaba akan mu sai mun yi irin abin da annabi adam ya sanna Allah ya sako da shi daga aljanna lokacin da Allah ya sako da shi daga aljanna sai da yi kirafi da laifin shi ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Allah mun mun yi zalunci yanzu dole mu yadda cewa fa an yi zunubai an yi zunubai ana neman Allah ta'ala ya yafi ainihin wasu wa'annan zunuban dole mu yadda da wannan shi yasa wannan matsalar ta ƙasar nan ɗauke laifin a ce wane ne wane ne shi kai shi laifi ne yadda duka an saba ma Allah an yi laifi yanzu ana neman mafita ne kowa ya ƙi ikirafi da zunubin shi shi ne hanya ta farko ta hallin amma duk lokacin da za a zauna a ce to dan majalisa wane ne shine matsiyaci laifin shi ne Allah ya mai albarka wane laifin gwamna wane ne shine matsiyaci Allah ya tsine mai albarka za mu ɗauke laifin daga kanmu mu ɗauka mu jibga mu wasu mutane ba za mu ikirafi da zunubi ba cewa lalle an yi zunubi ana neman Allah ya fi to billahi ba ranar da za a fita daga wannan harigidan da ake da haka hanya ta farko dole kowa ya yadda tsakaninsa da Allah a kowane tasiri da yake da shi wata gajiyawa da yake da shi wajen biyan haƙƙin da Allah ya ɗora masa to sai muka yi inkirafi akan wannan mu yadda cewa mun yi zunubi mun yi kuskure muna tuba zuwa ga Allah Allah ya yafe zunuban wannan ita ce ainihin wato hanya ta farko sannan wa israfana da kuma ainihin wato israfin mu malamai sun ce ne israfi shine mujawazatul haddi Allah ke iyaka ga inda aka ce ka tsaya in ka zo sai ka kitsawa nan sai ka wuce shi sa ko a gurin ciyarwa sai Allah ya ce mana wallazina idza anfaqu sai ce lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama masu imani su ne wa'anda idan za su ciyar Allah ya ce ba sa israfi ba sa yin mujawazatul haddi wani yanzu a gidansa kullum in za a ci abinci sai an yi abincin da yayi uba a zo a zubar da shi ga kuma mabukata na bukata da haka yanzu an yi ainihin wato israfi shi yasa zamu ga Allah ta'ala a ayoyi da dama yana gargadi akan abin da ya shafi israfi zai ce mana ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin sai ce wa kulu wa sharabu wala tusrifu hatta a wurin cin abinci da Allah ya baka dama ya ce ka ci ka sha to sai da aka ce kada kai israfi malamai sun ce duk abin da dan adam zai karanta na kiwon lafiya bai fita daga wannan ayar na wakulu wa sharabu wala tusrifu inda health ne ka ci ka sha amma yi israfi idan dan adam bai ci ba ba zai iya rayuwa ba in bai sha ba ba zai iya rayuwa sai Allah ya ce to ka ci ka sha a wajen ci da shan sai yace wala tushriku kada ka wuce gona da iri saboda akwai ciwon yunwa me yake kawo ciwon yunwa ba rashin ci ba to akwai kuma ciwon koshi idan koshi ya yawa shi ma matsala ne sai Allah ya ce to ka tsaya tsakiya ka ci ka sha amma kada ka yi kada ka yi israfi saboda shi Allah ta'ala innahu la yuhibbul musrifin saboda duk mutumin da yake wuce gona da iri akan abu Allah ta'ala baya ainihin wato son wannan mutum to yau wa'annan ayoyin suna nan da maganin israfi a cikin alqur'ani biya wanda Allah ta'ala ya magana ya hana ainihin wato israfi da Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda ya kawo daga doka ta na ce ayi na ce a bari yake bari Allah sai ku to zan tsankana masa kunci a wannan rayuwar ta duniya ai ta fama da matsala wata ranka ka da masara wata ranka ka da kai wata ran ai zubar gadi haka za a yi ta masallaci ba aminci kasuwa ba aminci kan hanya ba aminci fama da yan kwanta kwanta da yan tafi kanshi kana tafiya a hanya baka yarda da na gaban ka ba shi ma na bayan ka bai da kai ba haka za a yi ta tafiya saboda ba aminci a'a makabarta sai an ce to jama'a da Allah kowa ya kama aljihunsa haka ake wani ashiruhu yawmal qiyamati a'ma bayan mutum ya ci wahala a ranar alkiyama a tayar da shi makaho yake rabbi lima hashartani a'ma Allah dan me ka tayar da ni makaho bayan duniya ina gani Allah zai ce kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa wa kazalika najzi man asrafa haka muke saka mu duk mutumin da ya zamanto ya tagawazul hadda yana ƙetare iyaka a ce ka tsaya nan ka ce sam ba za ka tsaya nan ba ka ƙetare ainihin wato iyaka shi yasa za mu ga mutanen annabi lutul wa'i yake suke Allah ta'ala yake walutan id qala li qaumihi innakum lata'tuna al-fahisha kama sabaqakum biha min adi min al-alamin innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa sai yake bal antum qaumun musrifun ko mutane masu ainihin wato ƙetare ainihin wato haddi Allah ya raba mu da ainihin wato wuce haddi Allah ya sa mu dace sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa sabbit aqdamana sannan suna cewa Allah ta'ala ya tabbatar da ainihin wato diga digin su akan addini wansurna alal qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan mutane kafirai mu ma Allah ka taimake mu akan mutane kafirai amma yadda yake walamma barazu rijaluta wa junudihi lokacin da Allah ya kawo a can baya da muka karanto jaluta da ainihin wato rundunarsa aka yi fito na fito قالوا sai wanda ke tare da shi ke ta rabbana afriga alaina sabr Allah ka ba mu hakuri wa tabbit aqdamana Allah ka tabbatar da gagagin mu akan addini wa ansurna alal qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan mutane kafirai sai yasa matsalar tana buƙatar addu'a fa yadda yadda ba ku zato yanzu kuna gani nan a waje ne na fafatawa amma addu'a ake Allah ya kawo sabati a samu dama a tsaya mu ko matsala mafi yawancin mutane ana cikin matsala in kuka haɗu da mutum sai ce maka sai addu'a sai addu'a ai matsalolin ne sai addu'a kuma yadda ka ji sai addu'a nan wallahi sai addu'a ba tashi yake bai raba dare idan abin ya dame shi da gaske a lokuta mafi tsada ya dinga addu'a Allah ya kawo sauki a kasan nan a'a yadda ka ji din nan sai addu'a sai addu'a shikenan sai addu'a sai addu'a salamu qolam min rabbil alamin Allah ya sa mu dace Allah sai ce fa atahum Allah sawaba fa atahum Allah sawaba dunya wa husna thawab والله يحب المحسنين فآتهم الله في الله تعالى يباس ثواب الدنيا وتككاوان ساكمكو تنقنا الدنيا وحسن ثواب الآخرة لكم ككاوان ساكمكو على هلا معلمين سكتي فآتهم الله في الله يباس ثواب الدنيا شين النصرة والغنيمة الله يباس ككاوان ساكمكو تنقنا الدنيا ya ba su nasara suka yi galaba a kan kafare sannan suka ainihin wato samu gani ba ta hanyar kwace ainihin wato kayan su kafirai din wa wasu na sawabil akira shine al'ajar wal janna Allah zai ba su ainihin wato kyakkyawan sakamako a lahira zai ba su lada ya ba su ainihin wato aljanna Allah ka sa ainihin ma ya zama mana haka wallahu yuhibbul muslimin Allah ta'ala yana son mutane masu isani mun karanto a baya anan ma wallahu yuhibbul muslimin anan ma wallahu yuhibbul muslimin da haka kalma ta al wato yana daga cikin abin da Allah yake so sai dai kullum mu lura akwai bambancin hasuna ya hasun masdaransa shine al-husnu akwai kuma a hasana ya husnu masdaransa shine al-insanu duk inda Allah ya tashi ya ban masu ibada to yakan yabi wanda suka kai mataki na al ne ba wanda suke mataki na al-husnu ba shi yasa ko zuwan mu duniya da Allah ya ce Allah zai khalaq al-mauta wal hayata sai ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarraba ku ya ga waye zai fa aiki mafi kyau innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala wanda yafi kyautata aiki inji Allah shi yasa sai ce inna Allah ma alladina taqaw wal ladina hum muhsinuna saboda muhsinuna daga ahsana yusinu ne akwai muhsin da haka sai aka samu ainihin wato musinuna da haka shi yasa wannan masu ihsanin Allah sai ce wa sanazidul muhsinina masu ihsani ma idan sun yi aiki Allah ya ce mun ƙara musu ainihin wato gurin sakamako in ji Allah madaukakin sarki shi yasa annabi Yusuf da ƴan uwanki suka zo قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله Alaina. innahu man yattaqi wa yazbir fa inna Allah la yudhi'u ba yadda za a yi Allah ya tozarta ladan duk mutumin da yake yana insani gurin ainihin wato kyautata ainihin wato aikinsa to shi yasa wannan matakin na al insani ya zamanto yana daga cikin sifa wacce Allah ta'ala yake buƙatar dan adam ya zamanto yana daga ainihin wato masu ita don haka ana buƙatar duk abin da za mu mu dinga ikitsarin sa kyautata shi wajen yin ayi abin da nagarta idan mutum zai ma abu kansa abu ga yakan yi kokari ya ma kansa abu mai nagarta to wanda duk zai ma Allah abu ya kamata ya zamanto abin da zai ma Allah ya zamanto mai nagarta zai masa shi yasa muka karanto a baya Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ka wajen ciyarwa ka dinga ɗaukar abin da ka fi so ka bayar wannan ainihin wato alama ne na nagarta aiki da kuma ainihin wato isani to wannan ɗaya ne daga cikin sifofin da Allah yake son masu su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa yana son masu isani wannan ayar da wannan ayar haka za mu ji Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina Allah yana son masu tuba zuwa gare shi haka za mu ji ya ce yana son masu taqwa bala man awfa bi ahli wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu taƙwa haka da zamu ji ya ce yana son masu haƙuri kamar yadda muka karanta yanzu ko wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son masu haƙuri haka da zamu ji ya ce yana son masu tawakkali fa idza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina haka da zamu ji ya ce yana son masu yin ainihin wato adalci inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci haka da zamu ji ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi صفا كأنهم بنيان مرصوص آية تقبع الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يغدوكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على بكم فتنقلبوا خاسرين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوانا كفي إيماني kuka yadda ba wanda za ku bauta ma sai Allah kuka yadda da manzancin manzan Allah kuka yadda da addinin musulunci in tuti'u allazina kafaru in kuka ce za ku yi makafire biyayya Allah sai ce ya ruddukum za su mai da ku ala aqabikum akan ku. وتنقلب سيقكما خاسرين تارقوا إن جاء الله مدعوك تنسركي الإمام آن وفي إمام البغوي يكيس ويحذر الله تعالى عباده المؤمنين الله ينا قورة الدباين سما في إيمان من إضاءة الكافرين والمنافقين أكن يما كافرين بيئة المنافقين الذين حاولوا إلقاء الشبهة وأن سكقوا قلن جيف الشبهة في قلوب ضعاف المؤمنين أتكن زكاة ما في إيماني bi qawlihim fadarsa da suke faɗa inda muka karanto a baya law kana muhammadun nabiyyan haqqan da a ci Allah ne ya aiko shi manzon Allah ne dan tasara da ainihin wato ya samu taimako ولم يكن له يوم عليه ولم يكن له يوم da babu yadda za a ci wata rana ya yi nasara wata rana a nasara a kai shi haka suka faɗa kun san dama ko ina akwai irin wannan mutane ai dama ai dama kaza kaza ai mu dama kaza kaza kaza kaza kaza wa min nas man yaqulu amanna billahi za su fada a baki su sun yi imani da Allah fa idza ujiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka azabillahi wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum in bala'i ya zo masu imani suka daure suka koma gefe daga ba in nasara ta zo sai su kuma lallabawa cewa ai dama ana tare Allah sai ce awalaysa Allahu bi a'lamu bima fi shin mutane suna kansu wai shin ba mu san cewa Allah ya san abin da zuciyar kowa ke dauke da shi bane Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin Allah ya san masu imani da gaske kuma ya san duk wanda munafunci ne a zuciyarsa dan adam dan uwanka zaka yi wa munafunci amma baka yi kai ma Allah munafunci ba ba zai taɓa yiwa ba na haka sai malamai suka ce wannan ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'ul ladina kafaru wajen kafaru dinnan malamai suka yi magana guda uku na farko suka ce annahum almunafiquna wa inna sune munafikai na haka munafiki da nassin qur'ani arni ne da haka munafiki ba sahabin annabi bane ba abin da ya hada munafiki da zama sahabin annabi Allah ya faɗa a wani gurin ya ce wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri sai ta innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa fasiqun sun kafarta da Allah da manzon Allah kuma sun mutu suna fasikai sannan magana ta biyu ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladina kafaru Shi annahum al-yahud wannan maganan ibnu dirai ya ayyuhum wa faɗe magana ta uku annahum abadatul awsan sune masu bauta ma gumaka ya yi a wannan maganar siddi qalu suka ce wa kanu qad umiru al muslimina bi rujui an al madina sun ainihin wato umarci masu imani cewa su bar ainihin wato su dawo madina daga wannan yakin da aka yi to da munafikan da masu bautar gunkin da yahudu da nasaran dukkan suka gare ni Allah ya ce to in tu'i'u allazina kafaru in dai kuka ce za ku dinga makafire biyayya su faɗa abu ku bi su Allah ya ce yaruddukum ala aqabikum sai sun mai da ku akan digalibin ku sai kun bar wannan addinin laka da kun bar wannan addinin me zai faru Allah sai ce fatan qalibu kafirin sai ku zama tababbu hasararru haka duk wanda yana kan addini ya juya ma addini baya ku duba ku gani wasu saboda harkar abin duniya saboda mutsami saboda mata suna addinin musulunci suka bari suka koma wani addini amma Allah bai kyale su ba ba wanda yake wannan addinin ya bar shi ya koma wani addini Allah ya kyale shi kyakkyawan ƙarshe wallahi tallahi ba zai taɓa yiwa ba wannan shi abu abul isma'il bin umar bin kafir al-quraishi al-basri sun dimashqi yace yuhadhiru Allah ta'ala ibadahu al-mu'minina an ta'ati al-kafirin wal munafiqina Allah yana wa bayinsa gargadi akan yi makafirai da'a da kuma munafikai fa inna ta'atahum turithu rada fi dunya wal akhirah domin da'a ga kafirai tana haifo da mutum hallaka duniya da lahira Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqadikum fatanqalibu khasirin thumma amarahum bi ta'atihi sannan Allah sai ya umarci masu imani da yi masa ainihin wato da'a wa muwalatihi da kuma ainihin wato jibintar shi Allah din walitti'anati bihi da kuma neman taimako da Allah din wani da wukkula alaihi da kuma dogara ga shi Allah madaukakin sarki din sai yace balillahu min balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin Allah sai yace to balillahu Allah ne kadai shine wanda yake jibinta al'amarin ku ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah shi ke jibinta al'amarin masu imani kafare ba su da wanda zai ainihin wato jibinci al'amarinsu sannan Allah ya ya kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana kace ba wani abu da zai same mu na musiba qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ai ba wani abu kuke jira akan mu ba ɗayan biyu kuke jira ya faru kuma duk abin da ya faru akan mu bai kyau ne dama abu biyu muke nema man nasar wa man shahada ko addinin Allah ya kafu ko kuma muna kan hanyar addinin Allah ya ɗauki mu da haka Allah ya yake kullan yusibana illa ma kataballahu lana kace ba wani abu da zai shafe mu na musiba sai abin da Allah ya rubuta cewa zai same mu huwa maulana dama Allah ta'ala shine wanda yake jibintar ainihin wato al'amarin mu kamar yadda ya faɗi irin wannan gurare da dama ya nuna cewa shi yake jibintar al'amuran ainihin wato masu imani balillahu kamar yadda za mu ainihin ya faɗa a nan balillahu maulakum Allah shine wanda yake jibintar al'amarin ku malamai suka ce ya amuru Allah ya amuru Allah ta'ala almu'minina bi da'atihi wa muwalatihi Allah yana umurtar masu imani da yi masa da'a da kuma ainihin wato jibinta sa wal bihi da kuma neman taimako da shi wa tawakkul alaihi wahdahu da kuma dogara ga Allah shi kadai li'annahu khairu nasir lil ibadihi domin Allah shine mafi alherin mai taimako da bayansa masu yin aiki dan Allah amma ru'usul kufri wal dalal wal nifaq shugabannin kafurai da ainihin wato bata da munafikai fa innahum la yastati'una nasrakum idan ka kama wani jingime man arni ka kama wani jingime man munafiki kana ganin idan wani abu ya taso zai iya tsaya ma to in Allah ya ga dama sai ya kullo da abin ta inda shi ya fi karfin shi naka kana gani ga musiba ta taso shi ma ga musiba ta taso a wannan lokacin ba zai iya makansa wani abu ballanta na kai ne maka saboda haka sai Allah ta'ala ya ce masu imani balillahu maulakum Allah shine wanda yake jibinta al'amarinku wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafi alherin masu taimako da haka shi yasa wancan mutumin da Allah ya rusa gonarsa a cikin suratul kafi sai yace hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun sawaban wa khairun amala da haka kafin wannan Allah sai ya ce ba wata jama'a da ta ainihin wato kawo masa arziki ko ainihin wato taimako sai Allah ya ce sanulki سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس Allah sai ce to sanul da sannu za mu jefa fi qulubil ladina kafaru cikin zukatan wannan sai kafare ne ru'ba za mu jefa musu tsoro me yasa Allah yake ɗaukar tsoron musulmi mu'mini ya jefa a cikin zukatan kafirin sai Allah yake bima ko billahi saboda abin da suke na shirka da Allah annabi ibrahim haka ya faɗa mutanen shi yake wa kaifa kafu ma ashraktu ya zan ji tsoron abin da ku kuke yin shirka da shi mutum ne ya ƙi bin Allah kuma yana so kai sai ka ji tsoron shi yace wala takhafuna annakum asharaktum billahi ku kuna yin shirka da Allah ba ku jin tsoro to yaya zan ji tsoron abin da ku kuke yin shirka da shi wanda malami na zulbini alaikum sultana ba wani hujja da Allah ya saukar na ku shirka da shi fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun to wannan wannan ayar da muke ganin ta to yana da kyau a tsaya a yi mata kyakkyawan fahimta Allah ya ce sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu za mu ɗauki tsoro za mu jefa a cikin zukatan kafirai sai ya faɗi dalilin da ya sa zai sa tsoro a zuciyarsu menene bima ashraku billahi saboda shirkar da suke yi da Allah shi yasa Allah yake ɗaukar tsoro ya jefa a zukatansu wanda ita shirkar nan malami na zilbin sultanan Allah bai saukar da wata hujja ba cewa ai shirka kamar yadda annabi Yusuf ya faɗa wa wa'annan mutanen yake cewa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ku da iyayenku Allah bai saukar da wata hujja ba cewa ai shirka a hada wani da shi qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana والإثم والبغي لغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا shirkar da kuke yi da Allah ba wani hujja da Allah ya saukar a shirka da shi a doron ƙasar nan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna sannan Allah sai ce wa ma'awahumun naru su wa'annan kafiran makomar su wuta wa bi'sa masu zalimi sannan ya muna ya zaman wuta ita ce makoma ta azzalimai asalin masuwa shine gurin zama ismu makanin na aka duk wanda ya zaman su jahannama ita ce gurin zamansa, Allah ya kiyaye ya mun to wannan ayar kamar yadda nace Allah da yace sanul fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu za mu ɗauki tsoro za mu jefa cikin zukatan kafirai saboda abin da suke na shirka da Allah duk lokacin da al'ummar musulmi take shirka da sunan musulmi billahi allazi la ilaha illa huwa babu yadda za a yi Allah ya iya ɗaukar ce ɗora ta akan makiyanta ba zai taɓa yiwa ba ba Allah bane ya faɗa su ma kafaran dalilin da zai sa su ji tsoron musulmi saboda shirkar da suke da Allah daga lokacin da ya zamanto su ma musulmin suna shirka da Allah me zai faru shikenan sai zama almulku liman qahara in kun haɗu da arni in ya fi karfin kai baka kashi abin da zai faru kenan saboda ai Allah ya faɗa ba'un din sababiyya ce sanuki fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu jefa tsoro a cikin zukatan kabari saboda ne bima ashraku billahi saboda abin da suke na shirka da Allah to ba shirka da Allah ba sai na Umar rundina ya ta ya tura ta tafiya ya dauki takarda da biyu ya rubuta mata yace mata yace musu ina muku wasiya da jin tsoron Allah ba a cin nasara da yawa ko da kaza yace ana cin nasara ne gwargwadon yadda aka kusanci Allah yace in kuka kuskura kuka safa a cikin saban Allah to matsala za ta ainihin ku biyu ba kuma ai abin da darasin zai karantar da mu a ayoyin gaba ke yanzu jima-jiman zunubai da Allah ya ce in ta ji sani buka ba'ira matun hauna anhu mukaffir matun hauna anhu mukaffir ankum to duk wani gingime mun zunubi da Allah ya ce kar a yi ka ɗauko wanne ne kwaya ɗaya wanda al'umma musulmi ba ta yi wanne ba wanda ba yi wayannan gima-giman zunuban kama daga laifi na farko tun daga shirka da Allah sai ka zo kana ta Allahumma izzal islam wal muslimina wa azil shirka wal mushrikina ka gaba a matsa daga inda ake ba saboda masu cewa amin din a cikin sa akwai furta furdan mushrikin ba haka bane na ji karatu na mutane ne in kana so ka gana aka ka ɗauko 'yan kasuwa 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati sai wanda jama'ar gari sai wanda Allah ya tsari cikin kaso goma yanzu kaso bakwai suna mu'amala da bokaye malamai magada arnan baya ba malamai magada annaba ba malami magajin annabi karantar da mutane yake ba ya ce a kashe wani ba a kashe wani jiya nan muke ba da labari shekaran jiya mun kai akwai wani yaro dayu ne kawai suka gama cewa mutanen Allah ba ku damu da kowa ba an damu da ku Ba bare da muka karatu a nan gurin akwai mata da suka rubuto tambayoyi irin waɗannan mutanen bokayen an yi zina da wasu da sunan za a biya musu wata bukata bukatar ba ta biya ba sun suna neman yadda za su tuba a cikin wannan al'umma to shine bayan muka tashi karatu aka ce mana ai ranar nan an kama shi a makabarta ya je zai rufe kaza da ranta da layu da allurori wajen guda ɗari da wani abu wa za a yi wannan wani za a yi ma a cutar da shi yanzu ka bi kukokin nan da ke bakin rafin nan yan kukokin nan idan ka bi bakin rafin nan wallahi akwai kukar da yanzu idan da za ka bi sai ka samu an dafa layu a jikinta sama da guda ɗari uku haka ne haka ne ya Allah ba zai kawo mai malfa ba mai malfa kafiri masu sallah wasu kafirai mushrikai ya Allah ba zai kawo kodago ba shikenan ya zauna kan mutane a balas haka ne sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi in ko musulmi suka yi shirka da Allah to dole Allah ya kawo tsoro su ma ya sa su, kuma yanzu akwai tsoron ko babu akwai saboda shirka ta yawa yanzu kwanan nan kwanan nan matsalar da muke fama da ita na na mazan ma akwai sauki in ka ga bala'in da muke fama da shi na mata a cikin gidaje ta wannan tsafe abin ya wuce inda kake tunani wani yanzu yana baka labari cewa kin yana kallo a fim yana jin labari daga nesa sai gashi abin ya zo kan shi irin iri yana ganin yadda tsafi yake aiki a kan shi kuma musulmi musulmi suke to saboda haka ina ganin fa gaskiyar magana ba a shirye koran malfan nan ba wallahi allazi la ilaha illa huwa wannan malfan ba a shirye koran ta ba malam musa na gaba da da fara karatu kana ina ba ta an gane to yanzu ga laifuffuka nan kusan guda 80 da wani abu na rage da 400 da yan kai zan lissafo su idan na lissafo gobe kowa sai zai gina shi guda nawa yake ko kuwa amma wallahi in yadda wannan al'umma take haka ne A tsafi ya yi yawa cikin ta haka ka je gurare ka ga gurare da safe ka ga wai mata sun yi cincirundu boka ana jiran shi tashi daga bacci ya yi zina da wannan ya zina da wannan kafin azumin nan akwai matar da ta zo ta je wani boka ya yi zina da ita tana neman haihuwa ba ta samu tana so za ta tuba da ta je ce mace akwai wani abu a cikin cikinta mahaɗin maganin shine ba zai aiki ba sai idan ta nimoni ya kwaso kanci da ita aka je aka bubbuga aka bubbuga aka bubbuga ta dawo ta ce ba samu mai ce shi zai iya matsayaci dama target ɗinsa ke nan ranar farko da zai amfani da ita ba ta gani ba sai ya ɗaura zare a gabansa da ya zama amfani da ita sai nuna mata sai ce to wannan zaren shi ne a ciki kuma guda uku ne ya ciro ɗaya da saura biyu ta dawo ya kuma ciro na biyu ranar na uku da ta dawo zai zana da ita shine ta gane ashe shi yake daura garan a cikin wannan al'ummar ha ake wannan ba gashi qur'ani ake karanta ashe sa ba ana karanta ne kawai dan ai dariya billahi la ilaha illa huwa in dai ba a gyara ba aka daina wannan shirman billahi lazi ba a shirya koran mai malfa ba wallahi kuma ba yadda za a yi in dai mutane ba su tuba ba to wallahi nan gaba wanda zai zuci yafi mai malfa dan ba yadda za a yi mutane su saba ma Allah irin wannan saban Allah ya kyale su zauna lafiya ba zai taba yiwa ba wallahi dan Allah ba abokin wasan mutane bane yanzu ina ne yafi ko ina matsalar da muke fama da ita ba mai duguri ba ka je ka bincika ka gani akwai wanda masu insafi mun yi magana da su kafin wannan kadiyar ta faru sun tabbatar da cewa duk abu na fusatar da Allah ba wanda ba a yi ba da Qur'anin nan tsafi da ko menene tashi a tafi ina mai duguri da sun mai raba su a tafi can sabai da mai raba su a tafi can mai barkono a tafi can me ake haƙobe komai yan kasuwa a tafi can ake yasa ba yadda za a yi a fusatar da Allah bai maganin mutane wannan ka'idar ta zarni wa man yukazzibu bi hadha al tana nan sanastajriduhum min haythu la ya'lam saboda haka gobe idan Allah ya kai mu za mu faɗi ragowar kowa ya zo ya jina shi kitika kitikan zunubai a ji in an shirya koran mai malfato mai watsi da wayannan in kuma za a iya watsi da wannan mato bilalabi ba a shirya koran mai malfato Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya bi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum